يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a darasi watakila shine mai bi na karshe na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci da sayyidi abu huraira yau muna maraicin juma'a babban rana kuma juma'a ta karshe a watan ramadan 26 kenan ga wata shekara ta 1437 yau kuma ita ce ɗaya ga watan julai ta shekara ta dubu biyu da goma sha shida ah, babu shakka rayuwa na ɗauke da darussa masu yawa ba ƙaramin abu mai tasiri ne ga zuciya ba ka tuna kamar je ne muka fara azumin nan tafsirin ma kamar je ne muka fara shi da yau muna muna naɗe tabarman ramadan muna juma'a ta ƙarshe a cikin watan babu kuma wanda yake da tabbacin a cikinmu zai cimma wata jum'a ta gaba ko bai zai cimma ba to bare kuma wata jum'a ta watan azumi wannan shi yasa na tasiranci kwarai da hudubar da dan uwa dr sani abdullahi ya dazu a wannan masallaci inda ya ja hankalinmu ga muri muribaci wannan yan awanni da suka rage mana duka duka bamu da awa ɗari cikin watan azumi yanzu da na bacci da na sallah da na hutawa da na shiga kasuwa da na yi tikafi da na komai duk dai ba su kai awa ɗari ba muna roƙon Allah ɗauke sarki ya mana gamdakatar ya sa abin da muka yi an karɓa don wannan lokacin da ya rage Allah ya sa mana albarka a gare shi ya rayar da mu a cikinsa ya ba mu ikon yin ibada a ciki juma'a ta farko ta azumi akwai ɗan uwa da muka yi jum'a da shi anan amma bai samu halattar tafsiri ba manajan fidelity branch manager ga zonal manager bai samu zuwa tafsiri ba saboda tafiya ta kama shi nan kusa-kusa a cida to kun bai sha ruwa a duniya ba muna fatan ya sha ruwa a cikin aljanna to dukkanmu haka ne ga mu a raye yanzu yaushe za mu mutu ba mu sani shi yasa ya kamata mu ci moriya kowane lokaci to ballantana kuma irin waɗannan lokuta masu alfarma masu tsada masu daraja wanda Allah ta'ala ke ka ayyukan mu a cikin su wanda an ba mu su ne a matsayin musaya al'ummomin da suka wuce akwai masu shekara dubu akwai masu sama da dubu akwai masu ƙasa da haka nan mun ji malaman tarihi sun ce ya ɗan shekara 400 yaro ake ce ta yaron nan ɗan shekara 450 to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya duba sai ya ga al'ummarsa ɗan lokutan ta kaɗan ne ma bai na sittin wasu 70 duk galibin a cika wuce sittin zuwa 70 ba wanda ya wuce su bai cika cin more su ba tsufa ya kama amma a da sai ka ga ɗan shekara 800 da rau da kyau kamar saurayi ɗan 22 to wannan sai ya sa Allah ta'ala ya sa gata bisa ga roƙonsa shi annabi ya roƙa sai aka ba mu wasu lokuta da in muka yi aiki za mu cimma waɗanda sun kauce mu to kaga ashe hasara ce a ce irin wannan lokutan mu cimma waɗansu da haka Allah Allah yan wannan a wannan da suka rage mana mu yi himma a cikinsu musamman nan da awa biyu muna sa ran mun shiga lailatul qadar domin lailatul qadar cikin ramadan take a cikin ramadan annabi ya takaice mana cikin al'ashrul awal a cikin al'ashir al'akhir ya ce alwitru minha a cikin witrin nan guda biyar kuma ya ce bakwai da ƙarshe kaga ya sake cire daren ashirin da ɗaya a wannan dararen guda hudu babu daren da aka fi fatar ta kamar wannan daren da za mu shiga shine daren ashirin da bakwai so da ka ba mamaki nan da awa biyu kai ba ma kan awa biyu ba nan da awa ɗaya da wasu 'yan mintuna mun shiga lailatul qadr mun shiga cikin wani promo na ubangiji shiri ake ma irin wannan promo tun yanzu za ka wasa kubinka ka ajiye maganan bacci gefe guda ka kasafta ibadun da za ka yi a ciki aje naira ashirin da za ka yi sadaka cikin daren watakila naira ashirin ne sau dubu sau talatin da ƙari domin khairun min alfi shahar ya nuna lailatul qadr ta fi dare dubu talatin so sadakar naira ashirin a daren lailatul qadari ya fi sadakar bandur ɗin naira ashirin sau dubu talatin gara basa ce raka'o'in tarawihi da za mu yi goma sha ɗaya ko sha uku sun fi raka'o'i ire-irensu sha ɗaya ko sha uku sau dubu talatin garaɓasa ce ko ba garaɓasa akwai wani kamfani da ya yi bikin cika shekara 80 da budewa a ingila kamfani ne kamar store ne haka wanda ya shahara sosai a kasar ingila mutane suna shopping a wurin to da za su yi bikin cika shekara 80 sai suka daɗe suna tallar jungul cewa za su yi wata 'yar caca za mu ce ko menene za a ɗanyi wata 'yar gasa ranar cika shekara ta za a yi buki in aka yi gasar to za a fidda mutum guda wanda zai ci gasar shi kuma za a bashi sakan tis'in minti ɗaya da rabi ya shiga super store ya ɗauku duk abinda da yake so kyauta kusa abin da ya faru ranar da aka yi gasar wani saurayi ya ci cikin sakan casa'in ɗin nan minti ɗaya da rabi sai aka ga ya shiga ya rarrabo wata deep freezer mai nauyin gaske ya jawo ta ya kyara ta ya sake koma bangaren kwamfuta ya ɗauko wasu na abin nan na hard disk ya fito da su cikin sakan casa'in ɗin nan sai da ya shiga wajen tara duk abin da ɗauko muhimmi ne ko da aka diba ya fitar da kaya na wajen eh, pan miliyan ɗaya da wani abu miliyan ɗaya da wani abu cikin minti ɗaya da rabi to sai 'yan jarida suke fira da shi suka ce wai abin ya ba kowa mamaki don kowa kawai ake ta yadda yake shiga da fita saka casa'in na cika sai aka lisafa sai ga abin da ya samu sai ce tun ran da ya ji an yi sanarwar gasar nan kullum sai ya zo ya zagaya supermarket ɗin yana safe ya yi shiri idan shi ne Allah ya tsayaci wannan gasar in ya shigo da me da ne suka fi tsada suka fi saukin fita da su suka fi zama kusa da kofa yaba a kenan promo shiri ake masa ya kamata ya zan muna da shirin shiga wannan daren idan ya kubce maka watakila ba za ka sake samun shi ba dama ce wadda ba ta maimaituwa ina ba da shawara ga duk wanda yana yiwuwa ya kaurace ma iyalansa ya yi tikafin koda wannan daren kawai kamar yadda muka ce muku itikafi asalinsa alashur awakhir ne gaba ɗaya amma malamai suna da bambancin fahimta kan shin dole ne sai goman mafi rinjayen zance shine ana iya yin wani bangare na goman saboda kana iya kwana uku kana iya kwana ɗaya a shekh fauzan ya yi fatawanci kana iya itikafin awa ɗaya kenan sanda za ka shigo tarawih ka shigo da niyyar itikafi yan kare ka tafiya ka kan kare to amma dai mafi karfi shine dai wuni daya da kwana daya mana in ka shigo yau an yi sallar magriba ka shiga itikafi to sai gobe da magriba sai ka fita ina ba da shara ga duk wanda yana yiwa ya kaurace ma hada hadarsa to yi kokari ya raya wannan daren ko a masallaci ko a gida ko duye da ta kama ubangiji Allah kai mana muwafaka Allah ka samu dace Allah ka karbe aikin mu jiya mun kwana cikin kisar annabi musa kuma ga alamu in ba mu kammala ta bai kila gobe za ta kammala sai mu kwana a kanta domin ga al'ada muna rufe ne 27 duk da yake bara kun tilasta mana mun kai hadda tara to ina jin bana ba za ku iya yin haka nan ba bana ba za ku iya yi so kai ɗaha tana da tsawo tana da yawa ko da tara aka kai ba a kammala suratu ɗaha akwai wahala to mu ci gaba ala ramma ina muka kwana arba'in da ɗaya to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت فأولى له قولا لينا لعله يتبع قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى bayan da Allah ta'ala ya gama yi ma annabi Musa alaihi salatu wasalam wa'azi na kashin kansa ya sanar da shi tauhidi ya ba shi sallah ya ce mashi kuma ya je shi da ɗan'uwansa su yawaita ambaton Allah ya ce kuma ka tuna mu samun maka ni'ima can kana yaro ka ji gashi ga yadda aka yi har muka kubutar da kai daga yanka muka yi maka martaba da ɗaukaka muka karimta mahaifiyarka har da wahayi muka yi mata muka kwantar da hankalinta a kanka to yanzu sai Allah ce wasu tuka li nafsi ai da muka kwana kan take yanzu na zaɓe ka saboda kai ne na zaɓan ma na kai kai manzona ne ka tafi a matsayin jakada na izhab anta wa akuka tafi da kai da dan uwan naka da ka roƙa bi ayati ku tafi da waɗannan ayoyin guda biyu in kun lura aya tara Allah ya ba annabi Musa amma biyu ne aka fara bashi tafi wurin Fir'auna da su to ka tafi da ayoyi na guda biyu da wanne ne wanne ne ayoyin guda biyu da sanda yawa da torchlight wala taniya fi dhikri kar ku yi rauni kar ku rafa shi wajen ambatona mai da'awa in baya tare da zikiri yana cikin matsala kabar kifi ne an da shi daga ruwa babban jarin ka wanda ke karfafa da'awarka ta zan mai tasiri cikin jama'a mai karbuwa shine ka zan kana cikin zikirin Allah liyakun lisanuka ratban bi dhikrillah liyakun qalbuka hayyan bi dhikrillah litakun hayatuka amiratan bi dhikrillah harshenka kullun zikiri ka zauna astaghfirullah ka tashi subhanallah ka kwanta la haula wala quwwata illa billah addu'o'i ya zan kullum Allah ne a bakinka sannan Allah ne a zuciyarka kar ya zan kana da wata manufa ba Allah ba yasa Allah ya ce wad'u ila rabbik ya kira zuwa ga ubangijinka ba zuwa ga kanka ba duk mai da'awar da kokari ke gudubar taban kansa ya fidda kansa don a bauta masa to wannan ba zuwa ga ba mai da'awa zuwa ga Allah bane mai da'awa zuwa ga kansa ne to sai Allah ta'ala ce ku tafi zuwa ga da'awa amma ku kula da kanku izhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri kar ku yi rauni wajen zikiri na, ku yawaita ambaton Allah shine babban makami wanda za a yi amfani da shi idhaba ila fir'aun ku tafi wurin tagiya wurin babban sarki innahu taga domin ya yi kangara ya yi taurin kai faƙula lahu ƙaunar layyina ku gaya masa magana mai laushi magana sassauƙa la'allahu ya ta zakaru a yakhsha wataƙila in kun masa magana mai sauƙi zai wa'astu ko ya ji tsoron Allah ya rabu subhanaka ya rabu mutumin da ya ce ana rabbukumul a'la ka aiko masa manzo ka ce ya gaya masa ƙaunar layinan magana mai taushi ina kuke masu wa'azi mu da ke can subhana rabbi al'ala. kuna zagin mu kuna cin mutuncin mu mai wa'azi kullum abin da ake so ya tsaftace lafazinsa ya tsaftace kalaminsa faƙula lahu ƙaunar layyina wace irin magana ce zai faɗa mashi allah ya faɗe shi a wata aya Faƙula hallaka إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هل لك وكنا بكاتا إلى أن تزكى كنا بكاتا هنيا تسلكي كنا بكاتا صفتا بيتي إلى أن أزكيك ما إلى أن تزكى كفركك وأهديك إلى ربك إن كان أنك زواج أبنجي كا كان أبنجي فيا كيف رأوا fataksha sai ka ji tsoron ubangijinka ka bi tafarkinsa wato ya yi amfani da kalmomi masu laushi masu taushi a isra'iliyat ana cewa annabi musa shekararsa guda yana neman ganin fir'auna bai gan shi babu mamaki amma dai ƙur'ani bai faɗi wannan kai tsaye da ya faɗi cewa ka je wurin fir'auna sai ya nuno shi a fadin fir'auna da haka ina masu mulkin da ba a ganin su sai an cike fam ya yi wata ɗaya an yi bukin appointment an ɗaga an sake ku gyara ko fir'auna kai tsaye aka gan shi amma ku lura da masu zuwa wurin masu zo muku da alheri ne kuma masu zo muku da sharri saboda masu kwankwasa kofar sarakuna kashi tara cikin goma ba alheri ke kai su ba galibin masu zuwa wurin masu mulki suna zuwa ne ba da alheri ba suna zuwa ne da mugunta suna zuwa ne da cuta don su biya bukatar ƙashin kansu masu zuwa da alheri makasa da al'umma kalilan ne to waɗannan kar ku samu sake ku buɗe musu ƙofa don su faɗa maku gaskiya ƙofofin masu mulki yanzu sun faɗaɗa fiye da da galibi ko wani mai mulki duk yadda ya bunƙasa yau ko da ne muhammadu buhari to za ka iske a garin ku wanda adda wayar da za a yi masa text a faɗa mishi wata magana ya ishe ka ta Allah ya taimake ka yana da kyau ka sani cewa kaza kaza yana faruwa a jihar mu wanda ya kamata ka dau mataki ya kamata ka dau matakin bincike ka tabbatar da abin da na faɗa ka yi abin da ya kamata Allah ya taimake ka ya baka nasara kai aikinka daidai kake da zuwan da musa alaihi salamu ya yi kofar fadar fir'auna ya sallama ya ce masa hallaka ila an ta tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha kawai dai kai baka da ayat da zaka gwada mishi shi ko musa fa arahul ayatul kubra ya baka da wata aya tare da kai iyakar ayakan ustazancin ka da gemun ka da dogon jallabiyar ka amma in ka bashi aya ai ya isa in ma maganar da bata bukatar aya ce shin wai Allah ya taimake ka ka san halin da al'umma kaza suke ciki shin ka san cewa kaza yana gudana ya kamata ka ɗau mataki akai kai Allah ya ce qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai sauki da komai girman ka ya kai mai wa'azi ba a ce ka shiga ga mutuncin mutane ba tun ma ba masu mutuncin da daraja da alfarma ba tun ma ba waɗanda mutane ke kaddara wanda ake girgiza mu hannu ba irin su shaidan ya fi sauƙin samun sa'ar su idan ba a biyo musu kyakkyawar hanya ba su kyakkyawar hanya ita ce wannan da Allah shirin da Musa da haru shi yasa wani mutum ya zo gurin Harunan Rashid ɗaya daga cikin sarakunan daular Banu Umayya ko Banu Abbas Banu Umayya yi masa wa'azi ka kausa sai da ya kare ce gafarta malam ka kare ya ce eh ya ce amma dai ina kyautata zaton komi bala'i na ban kai fir'auna ba ko ya ce eh ya ce kai ku komi darajan ka baka kai annabi musa da annabi haruna ba ya ce eh ya ce to da allah ya aike su mi ya ce masu sai malam ya shiru ya ce ka jawo aya mana faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya zakaru a wani sai sarki ya koma shine mai wazin kuma kwarai da gaske kuma wa'azi a muhallinsa wani sahabi ya yi yi mu'awiya wannan kan shi mai mulki fa kullum sai ya haƙuri in baka ka zuciya nesa ba kana mai mulki za ka yi ta faɗa tuba-tubai mai mulki ya fi kowa buƙatar ya zama mai tsabar haƙuri ba zan faɗi sunan sahabin ba ɗaya daga cikin bayan allah ne sahabbai lokacin da sai dai mu'awiya ya zo madina sai ce duk garin da na zo fitowa wajen gari ake a tarbe ni ya aka yi kuyan madina sai wannan bawan allah ya ce ya ce ba mu da raƙumma yana so ya ce kai gwamnatin ka wadata mu ta yi bare haka samu abin faɗa mana sai ce ainihin na waze ina na raƙumman da kuke shi ya ɗauka maganar lalama ce wai ma in ba ku da su za a samu muku sai ce mun yanka su wajen neman ubanka tun ranar badar da ya zo ya zaƙi ya yaƙi manzon Allah ma'awai sai haɗe shi mushi ya ce manzo Allah bai ba ku labarin za a yi sarakuna masu zaɓin kansu bai ce ya ba mu labari mana ya ce me ya ce ku yi ya ce ce mu yi haƙuri ya ce to me yasa ba za ku yi haƙuri ba sai da namu awoya ya faɗi wata magana na kafa mata hujjoji na tarihi a cikin littafin kaddara ta riga fata ya ce wallahi babu wani abin sha da ɗan adam ke jin daɗinsa wanda ya kai min daɗin magana mai zafi wadda ke fusata ɗan adam ya ce daɗinta da ke ji sai in haɗe ta ina kwatanta irin ladar da na samu a kan haɗe ta wal kazimin al in kuna so a tarihance ayyukan sai di awai da ke tabbatar da wannan ku samu littafin ƙaddara ta riga fata a cikin tarihin sai sayyidi muawiya abinda hankalinka bai ko ɗauka shi zai wajen haɗe fushi ka ko wannan ai ba ƙaramin magana ba ce ya ce mi manzo Allah ya ce muka ci ta mai hakuri ci to me yasa ku za ku yi hakuri ku yi hakuri mana shi kenan sai ka ci gaba da sha'ani to mai wa'azi ga masu mulki ya kamata ya zan cikin hattara biyu hattara ta kada ya fada cikin fushin Allah don Allah ce ai da sassauci da kuma hattara ta kada ya taimaki shaidan ya ingiza su zuwa ga bala'i la tu'inu shaytana ala akhikum ko akwai hanyar da kake bi ka jaye ka jaye shaidan daga mutum ka ribace shi akwai hanyar da kake bi ka ƙara ingiza ma shaidan shi to masu mulki kullum in kai fito na fito da su da kalamai miyagu to kamar ka ƙara ingiza su ne zuwa ga shaidan sai su ga yanzu yanzu shi wannan har ya isa yau shi ma ya tsira ya karatu da zai min wazi kaga da nan sai matsala ta shiga to nan da Allah ya ce la'alla abinda muka sani la'alla a cikin alkur'ani takan zo littaraji wa litta'lim littaraji shine abinda ake fatar ya faru kamar cewar da Allah ta'ala ya kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun idan ta tarajji ce to hiya littahqiq a qur'ani babu ko kwanto zai faru amma in litta'lil ne to ba tabbas kaman wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna kuna kere-kere kuna gine-gine kaman da ɗai ba ku mutuwa sai nuna ba za a mutum ba la'allakum takhludun ai ta takhludun to nan da Allah ta'ala ce la'allahu yatazakkaru ta'lil wa'azi shine dalilin da ya kamata ya sa ya wa'aztu ko da bai wa'aztun ba shi ya kamata ya sa shi tsoron Allah ko da bai ji tsoron Allah da haka kai mai wa'azi karka ce na tabbata in nayi ba a jin tsoron Allah in nayi wa'azin ba a karɓa haka da fasa ba zan yi yi kokari kai wa'azin dage kai ta yi allah zai baka nasara sanda ya ga dama wannan shi zai gwada mana cewa ubangiji yana da kaddara kauniya da kaddara shar'iyya allah ya kaddaro ma fir'auna jin tsoronsa ya kaddaro masa daukan wazi kaunan allah bai kaddaro masa amma shar'an allah ya hukunta masa a yi masa wa'azi don ya ji tsoron allah فثبت ما شاءه الله كونا وقدرا وتخلف ما شاءه الله شرعا وحكما a hukunce Allah ya ce mu fir'auna ka musulunta a ƙaddarance Allah ya hukunta masa ba zai musulunta naka wannan bai dauke wancan wanda ya nuna fir'auna bai da zabi oh yana nan da zabin sa na dan adam to hadainahu najdain Allah ya gwada masa ya biyu ga shirya ga bata shi da kansa ne zabi bata kuma ya fahimci gaskiyar shi yasa Allah ta'ala ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وسيسوك تشي kaga abin mamaki a nan lokacin da allah ta'ala yake wahayin da mutum nawa yake yi ma mutum daya nawa haka ba da musa yake magana sai aka ce kala rabbana sai su biyu suka ce ya ubangijinmu to ɗayan biyu ne ko dai annabi musa ya yi complain ya kai korafi a madadin su biyun ko kuma sai da musa ya zo wurin haruna suka tattauna ga suna wurin fir'auna sannan suka yi shawara sannan sai aka yi addu'a kowanne yana ɗauka domin mutum ɗaya yana iya magana madadin biyu kamar yadda annabi Musa ya ta addu'a ya ta addu'a sai Allah ce kar ba da'awa tukuma an karba addu'ar ku ku biyu domin yana addu'ar Haruna na amin amin amin ashe san da liman ke tarawih yana addu'a kana amin ku biyu ne kuke addu'a qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina su biyun suka ce ya ubangijin mu hakika fa mu muna jin tsoron yayi gaggawar yi mana ukuba saboda mun san halin sa. au an yatga ko ya yi taurin kai ya ƙi gaskiya ya zaburar da rundunonin shi ya ce sojoji su kama qala la takhafa Allah ce ta ku kwantar da hankalinku kada ku ji tsoro inna innani ma'akuma ni ina tare da ku wannan ma'iyya khassa ko amma alarma khassa ko amma khassa wacce ce ma'iyya amma wa huwa ma'akum aina ma kuntum kowa da kowa Allah na tare da kowa amma wa innani ma'akuma anan khassa ce kamar inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wallahu ma'a sabirin Allah na tare da mai haƙuri ma'ana yana biya bukatunsa yana ɗauke masa damuwa yana kai shi gaci shi yasa bahaushe ke mai haƙuri yana dafa dutse ya saro mu wai mana duk wanda kaga yayi haƙuri bai cimma nasara ba kaɗan ya yi in ka ci gaba da haƙuri lalle haƙuri matakin nasara to sai Allah ta'ala ce ni ma'akuma ni ina tare da ku to don irin waɗanda ke tunanin in Allah ya ce yana tare da kai wai zatin sa ya zo ya makalkale maka sai ce asma'u wa ara shine ma'anar na tare da ku ina ji ina gani don haka ba zan bar ku ko wahala ba zan bari a cuta muku kuma Allah ta'ala ya tabbatar da wani alƙawarin da ya masu domin ƙarshe dai fala-fala suka bar gari da gudu fir'auna ya bi su allah ta ya tsirar da su ya halaka baƙinsu allah ya taimake su ko bai taimake su don haka hadhihi ma'iyyatul nusrati wa ta'yid ma'iyyatul nusrati wa ta'yid wa ma'iyyatul ihatati bis sam'i wal basar allah yana jin su yana ganin su yana cikin taimakon su ba zai yarda su ba don haka ku je duk abin da ya kwantar da hankalinku ba zan bari ya cuta muku ba kun ga wannan ba karamin courage ya ba wa annabi musa alayhi salatu wasalam da fir'auna ba eh, da haruna ba su zo gaban fir'auna su gaya masa magana gaban su gadi hankalin su kwance su san ba abin da zai same su saboda me saboda mai sama ya ba su garanti fa'tiyahu Allah ya ce to yanzu shikenan ku tafi ku isko shi faqula inna rasula rabbik in kun je ku ce masa mu manzannin ubangijinka ne mu biyu kai lalle fir'auna ya ga wusta mu taba wanda aka aika manzo biyu ba fa in ba shi ba jama'a shi kadai kashin ransa annabi biyu aka tura mashi manzannin Allah biyu shi dai su je su biyu su taimaki juna wajen gamsar da shi fir'auna da ya yi aikin hankali da ya yi riba domin wannan gatan da Allah ya masa da ya bi su ina zai je aljanna da kuma yanzu sai mu ce fir'auna radiyallahu anhu amma yanzu ba sai dai ga wanda bai san waye fir'auna ba in za ce wani ya ga su bai je makaranta ba ya kama shi ya je aka je wurin principal suka ce wallahi yaron principal ya ce wallahi yaron nan sati guda ba mu gan shi ba sai yaro ya ce wallahi malam ina zuwa makaranta sai ce to jiya tarihi wani annabi an kai mu sai ce annabi fir'auna sai baba ne ce sallallahu alaihi principal ya ce to yanzu dai kai ta yi gida ba komai yaro zai koma aji فأتياه <laughs> فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فأتياه ألا تكون فقولا إنا رسولا ربك وتي مسا مو من زنن أبنجيزن كني فأرسل معنا بني إسرائيل كسكن من بنو إسرائيل كسكي ما رسو كدنكي مسو بلاي كدين ينكنسو كدين أزبتنسو كبر وهلدسو كاكا كينان duk gatan duniya su kuma banu isra'ila Allah ya su duk manzanni su tun aka aiko don a samu musu yanci addinin musulunci bai son bauta a to addini an ce ku a kama ku yanga ai waye addini bai zo da bauta ba ya isko bauta sannan ya sa mata kangi mai yawa ya sa mata dokoki masu tsafta ba a taba ganin bauta irin da a gani a zamanin musulunci domin bawanka kamar akuyar ka ne sai yadda ka ga dama yi kamar shi kamar ne kai magi ma ta fi daraja don mage tare ne ake da tana zo ki ci amma bawa wahalce azabce musulunci ya masa gata an kama fursunoni daga yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ga sun zauna ƙasa ya cire mayafinsa ya shimfiɗa musu ci ku ku zauna mana bayan ya wuce suke tsaye gumi suka ce wannan wannan kan gaskiya yake wannan allah ya aiko shi kafin marici duk sun musulunta husnul mu'amala Allah ya ce fa arsil ma'ana banu isra'il ku ce su saka ma banu isra'ila mara wala tu'adhibhum kada ka azabta su azaba anan ita ce wadda Allah ta'ala ya faɗa wal qad najjayna bani isra'ila min al-azab al-muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan من المسرفين آه، أو تعالوا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ألا يأتي ولا تعذبوا فرعون كدين كدين عذاب تدرس قد جئناك بآية من ربك منذ بك دقا دا آية دقا أبنجي كركا دوكا قريا بك ألا يبام علامة ذات تبت za ta tabbatar qala fa'ti biya in kunta min as-sadiqin yace to ina ayar take in gaskiya ne kun ga qur'ani episode episode na an tsallaka na episode fa alqa asahu fa idha hiya thuban wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nas sai ya gwada masa sanda ta koma macijiya ya fidda hannunsa ya koma torch torchlight shikenan yanzu ya tabbata mu manzanni ne duk mun zo maka da abin da kai ba ka iya Allah ya aiko mu da shi sai ca ah, da wannan sihiri ne qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun mubin mun sai Allah ya ce Allah gama ya bace yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun wannan duk wannan kun ganshi ya zo ne da sihiri don ya kore ku garin ku fir'auna shi musu baki wallahi annabi Musa bai zo don ya hidda su daga Masar baki wannan da kuka shi hatsari ne shi yasa malamai ke cewa albala'u muwakkalun bil mantiq magana hatsari ce inda fir'auna bai faɗi wannan magana ba zai bar masa amma ce wanda ya yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihri sai Allah ce kuna ko shirin bari garin to ina ina Musa ya ga hujjar koran fir'auna wanda aka ce ya zo ya masa wa'azi don ya ji tsoron Allah tashin fari sai caso yake fi da ku da dare ba ma za ta amuru to me kuke ba da umar me kuke gani ai shawara me ya kamata to nan take dai aka yi shawara tara masihirta sai ga masihirta sun bi annabi musa sai ce a to da ku da shi duk ku koma gefe guda mu ja da gani da sai allah ta'ala ba da nasara ga bangaren musa da jama'arsa wassalamu ala man ittaba al-huda ku bashi labarin cewa amincin Allah yana ya tabbata yana tabbatuwa ga wanda suka bi shirya wanda suka bi tafarkin Allah wasu malamai daga wannan aya suna cewa kenan kafiri ba a yi masa sallama irin wannan da muka saba ba ce masa assalamu alaikum suna ce masa assalamu ala man ittaba har suna kafa hujja da wasikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙan da ya tura ma jashi wadda ya tura mu qauqis azimur rum wadda ya tura ma سلك الفارس يزدجرد سو أبن كيرو تاوى أما بعد السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن, alaika عليك اسم اسم العريسيين aminci Allah ya tabbata ga wanda ya karbi shirya ina baka shawarar ka musulunta ka samu zaman lafiya duniya da lahira idan ka kiya zunubin arisiyun zunubin al'ummar ka gaba ɗaya kuma kanka don kai jagora sai su ce kenan kafiri ba a yi masa wannan salam wannan matsala ce da malamai sun tattauna da faɗi alhamdulillah na yi cikakken bincike ne ma a kanta a cikin shirin da nema iziya wajen maganin ba awa kafiri sallama amma dai ƙarshe na fahimci duk hadisan da ke da alaka da wannan babi in ban da wannan waɗannan wasiƙu na manzo Allah to hadisan ba su inganta ba kuma akwai wasu hujjoji masu nuna ana iya makafiri sallama kuma in yayi ana iya amsa amma akwai karhanci ga fara gaida shi in babu bukata akwai lokacin da dole ne ka fara gaida shi shi ne ofisa shi ne darakta ka shiga ofis ɗinsa to shi zai gaishe ka ya za ka gaida shi to amma a dai a wannan aya babu hujja kan wannan babu kwata-kwata saboda me saboda ba gaisuwa ce suka yi da kwa gaisuwa wurin isa wurin mutu ake ko da ce aka yi faƙula lahu assalamu ala man ittaba al-huda inna rasula rabbika ku fara gaida shi sannan ku bashi sako a wannan sako ne ku gaya masa babu zaman lafiya sai ga wanda ya bi shirya in baka bi zaman lafiya ba kana cikin tashi hankali in baka bi shirya ba kana cikin tashi hankali babu zaman lafiya kun fahimci sakon kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a suratu taha wannan surar da muke cikinta can gaba kenan ko tofa Allah rabba ku taimaka min mana a'a maganan shari'a tana ga wanda zaman lafiya yana ga faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa aha farkon ayar إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن اما كافرنا على رمى اي سيد الله تعالى ياتي قال اهبطا منها جميعا بعضكم البعض نبي اما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا famanitta ba a hudaya a nan a tsoron a muka magana ba bakar ba famanitta ba a hudaya fala ya dillu wala ya shiga. duk wanda ya bi shirya ta bai ɓacewa bai taɗewa bai shan wahala wa man a arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kauda kai daga qur'ani ya kauda kai daga ambaton Allah ya kauda kai daga wa'azi fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai wahala mai kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati kuma al-qiyamah mutarishi makahu kaga kenan assalamu alaikum alamar tabal huda tana yin fir'auna sharhi ne na idan ka musulunta zaka samu zaman lafiya saboda haka daidai take da gabar da a cikin wasiƙa manzo Allah yake cewa aslim taslam ka musulunta ka zauna lafiya shine wassalamu alamar tabal ba gaisuwa a anan sadaka babu hujja a cikin wannan aya ba a wa watakila in kun bukata zan ciro muku da ɗan research ɗin da nayi kan wannan masala da ke matsala ce ta fiqihu mai hujjoji ko wani bangare kuma na tattauna a su. ila in maku print din shi in kun bukata inda littafin daban ba a riga ka buga shi ba inna qad uhiya ilaina to ku lura Allah ta'ala fa har zuwa nan magana yake yi da su ko dawa dawa قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إبسود يا كاري ga wani sabo an شافي shafi an canza cd ina إنا ذا shiga yanzu fa'ata yahu فقالا له إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوهي إلينا duk sai Allah ta'ala yanke wannan maganar sai ya suma da inna kadu hil wai ma'ana sun zo wurin fir'auna sun gaya mishi inda maganar da aka ce sannan sun kara da cewa inna qad uhiya ilaina annal azaba alaman kazzaba wa tawalla me yasa muka ce haka saboda kai tsaye sai Allah ta'ala ya ce qala faman rabbukuma kenan suna gaban shi ɗazu muna kallon inda Allah ke ba su umarni ne yanzu kuma muna kallon inda suke isar da saƙon Allah saboda dole sai mun yi reverse mun koma fim ɗinmu na ɗazu mun koma ga episode na ɗazu mun ga menene Allah ya ce su yi sai mu kawo shi nan saboda nan Allah ta'ala bai faɗi yadda suka zartar da umarnin ba ya wadatu da ya ba su umarni kuma ya mun san muna da tabbacin umarnin sun zartar da shi kenan fa'ata yahu sai suka zo wurinsa faƙala suka ce masa inna rasula rabbika mu manzannin ka ne fa arsil ma'ana bani isra'il ka sakan mana banu isra'il wala tu'azzibhum ka daina azabta su karji ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da aya daga ruwan ubangijin wassalamu ala man ittaba al-huda kuma ka sani zaman lafiya yana ga wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina mu fa an mana wa'ayi cewa annal azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa wanda duk ya karyata ya bada baya to fa Allah zai masa azaba kaga cikin maganar assalamu ala man tamal huda ne kun fahimci assalamu ala man tamal huda ba gaisuwa bane kun fahimci wannan to sai Allah ta'ala ya ce wace an sa ya rabbukum ya musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في مما خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال فمن ربكما يا موسى باين da suka isar da sakon Allah yadda Allah ya umarce su qala sai fir'auna yace faman rabbukuma ya musa to kai musa kana faɗin ubangijin ko ubangiji ne ubangijin nan wannan tsaban tsageranci ne ba ba fa wai bai sani ba ba ba ba haka ba amma tambaya ce ta kurewa yanzu kai har ka san wani ubangiji ba ni ba to wane ne ubangijin ku ai kuwa ya tambaye wanda zai bashi amsa qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada yace ubangijin mu shine wannan da ya bawa kowane irin abu halittar da ta dace da shi sannan ya shiryar da shi wannan magana malamai sun ba ta fassarori daban-daban har guda hudu kuma dukkan su gaskiya ne a ata kulla shay'in khalqahu summa mahada wasu malamai suka ce abinda ake nufi ko wani jinsi aka yi masa jinsi daidai da shi mutum namiji sai aka yi masa mace in kana kai kadai baka da amfani duk taron mun nan cikin masallacin nan inda mu kadai ne babu mata muna zuri'a to sai Allah ba mu jinsi irin namu shi kuma munsuru sai Allah ya masa akuya ragofa sai Allah ya masa tunkiya sungefa <laughs> buzuzu fa wai da kowane jinsi sai Allah ya masa jinsi dan uwansa sannan sun mahada sannan shirya da su yadda za su haɗu su ci gaba da haifuwa don haka da za ka aje jinjiri namiji da jinjira mace cikin ɗaki ka rufe su ka ba su wurin shakar iska ka rinka zuro masu abinci shekara ɗaya shekara biyu in aka kai shekara goma sha bakwai to ka zo ka ɗauki sabon jariri ba wanda zai faɗa musu sun mahada allah shi zai gwada musu yadda za a in kun ba su karatu su san sai an ɗaura wuri in ba ku ba su ba go ahead sai su yi tazarci wasu malamai suka ce ba haka ake nufi ba abinda ake nufi a ata kulla shay'in khalqahu ay suratahu almunasibati lahu summa hadahu ila rizqi Allah shi ba kowace halitta surar da ta dace da ita halittar biri daban ta fara daban ta kurciya daban ta giwa daban ta mutum daban kun gane kowa da irin halittarsa kuma wadda ta dace da shi sun ba hadahu ila rizqihi yanzu mu kaga sai sai mu yi noma mu girbe mu sussuke mu sheƙe mu gyara mu ɗora tukunya mu dafa mu tuƙa mu yi miya mu haɗa mm. sai mu cinye tunkiya tana iya haka ita kuma sun mahada ita kuma sai Allah ya nuna mata inda za ta je ta ci irin ciyawa da ta dace da ita fara ita kuma ba ya san ta san abin da za ta kamo mage fa sai ta rinka bin kadangaru shi kuma kadangare fa ya rinka bin kananan kwari shi kuma kifi fa ya rinka cinye 'ƴaƴansa, sun mahada kowa Allah ya shirya da shi ga ina zai samu abinci wasu malamai suka ce ba wannan ake nufi ba a ta kulla shay'in khalqahu summa hada wai allah ta'ala ya ba kowace halitta abin da take bukata a ata kulla shay'in khalqahu ay hajatan summa hadahu ila kayfiyati isti'bali kaga yanzu mu yan adam mun fi kowa bukatu da yawa shi yasa duk duniya sai aka mallaka mana kana bukatar sutura ya za ka yi ka samu sutura sai aka gwada maka yadda za ka ɗebo auduga yadda za ka dake ta yadda za ka fidda zare yadda za ka saƙa ta yadda za ka haɗa wannan da wancan yadda za ka bayan ka shirya yadin yadda za ka yanka shi ka haɗa nan da nan ka fidda wurin hannu sun mahada duk abin da kake bukata Allah ya hore maka shi kuma ya gwada maka yadda za ka bukace shi yadda za ka yi amfani da shi kun ga yanzu sai bature ya je ya kera ya sana'anta wani abu ya kawo mana shi nan kafin wata shida duk wanda ya lalace muna da masu gyaran shi so sai Allah ta'ala ya bawa kwakwalwar dan adam basirar da zai gano duk abin da yake bukata haka su ma dabbobi kowa Allah ya bashi basira yadda zai gano abin da yake da bukata da shi ya je ya kai gare shi wasu malamai suka ce duk ba wannan shi da fasara ayan ba abin da ake nufi a aka kulla shay'in خلقه ثم هدى يعني أعطاه شكلا مناسبا له ثم هداه إلى منفعته kowace gaba a jikinka Allah ya aje ta inda ya dace kunne in an ce a cire ma kunne daga nan idan kake so a maida shi tsakaninka da Allah wasu gabobin ma naka sai Allah ta'ala sai kai kanka sai Allah ya sa boyon su kake sai kai su inda suke boyuwa da agoshi aka yi maka wannan gabar misali a'ta kulle shay'in khalqahu sun hada sannan Allah ya shirya da kai ya za ka yi amfani da shi ido gani ake yi shi kunne ji ake yi shi hanci shaka ake yi shi ba kifa kaga shi yasa sai Allah ya maka kunnuwa biyu ya maka idanuwa biyu ya maka baki nawa so ka kasa kunne ka buɗe ido ka saurara ka jiya fiye da yadda za ka yi magana magana ka ta karanta a ta kulla shayin kalkahu sun hada kafa mai ake da ita aha ita ma kafar akwai abin da ke karfafa ta ce tafiya akwai wani kemikal da allah ta'ala ya halitta wanda yakan sauko daidai lokacin bukata akwai ta hudu ba da dadewa ta yi shekaru na yi wani bincike kan wannan matsalar ta wato yadda dan adam yake samun wani energy idan wani dalili ya kama masu tsere ne sun yi gudu sun yi gudu sun gaji sai wani ya faɗi yana faɗuwa sai wani saka mashi macijin roba ya ɗauka na ƙwarai ne da ya tashi ya zura da gudu shi ya ci gasa shi na ɗaya idan ya samu wannan ƙarfi na samu wannan kuzarin da jin tsoro sai nan take wannan sanadarin ya sauko so mutumin da ce ya gaji bai iyawa wani dalili zai sa na tsoro shi sa bawo shi ke cakwace duhu mhm. duk tsoron da kake ji na duhu in zawo zai kubce maka manta da tsoron nan zaka yi yasa sha'arawi sha'arawi ina jin daɗin amsoshinsa Allah ya gafarta mashi malami na ne babba ah, wani ya tambaye shi yana maganan sallah da muhimmancin ce so ya ku na don haka yake ta ya abna'i in yana lecture ya abna'i ya ku na ina baku shawara idan lokacin sallah yayi duk abin da kake ka aje ka je kai sallah sai wani yaro ya ce gafarta malam ni likita ne idan ina tiyata na fasa cikin dan adam sai aka yi kiran sallah mizan zan yi sai ce in ka fasa cikin dan adam ka ji zawo ya zo ya za ka yi <laughs> kaga dan reni wayo ne ko ba so gara a bashi ansa daidai ne قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى النبي موسى يتي فرعون كان سنك سند أبن جزينا شيني وندي هل تكومي أيد يداتي يشير يد قوة زواج أبن شنسا يد ذي تشي للورا ko kai ne ke yin hakan kaga ya jefa masa kalubale babba ubangijin da shi yayi mu shi yayi ka shi yayi sauran halittu shi ya samu mana da bukatun mu kai yanzu wa yake neman izinin ka yanzu zai je ci abinci da keke da jaki kai sai a wuce iyakan mulkin kai fir'auna duk fadin kasar masar sai a hau kiyan a tsallake akai inda ko sunan ka ba taba ji ba to ubangijin da kulla sai in khalqahu sun mahada shi ya aiko ni zuwa wurinka qala fama balul qurunil ula sai ce to ba ni labari su can karnukan baya da ba su wannan baya za a yi da su kaga wata tambaya ta kurewa to yanzu kai mun ji kai kana so mu koma ga shirya to mu kaddara mun shirya to iyayenmu da kakanninmu da basu bi wannan ubangiji naka da kake faɗa ba ya za a yi da su qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa kaga ba wurin jaya bane ce ai iyayenka bi yan wuta ne a'a ba wurin wannan bane ilmuha inda rabbi labarin su yana wurin ubangiji na shi sai da zai da su ba ruwana ni wannan ba aiki na bane ni dai kai aka ce in wa'azi kuma na yi maka ilmuha inda rabbi fi kitab sanin labarin suna wurin ubangiji na kuma a rubuce ba abin da Allah bai rubuta ba bai koya mana cewa mu ma mu rinka rubuta aku da yawan ɗaliban ilimi amma plan qur'ani kuke dauke da shi maimakon ka zo da tasirul karim ko raddul adhan ko ka zo da exercise ta da aka faɗi wata fa'ida ta ilimi sai kai maza safiyan sar ka rubuta ba kwa yi al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibal al wasiqa fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khala'iq taliqa ilimi farauta ne in ka farauto dabba me kake yi ka sa tsawo ka sa igiya ka ɗaure ta tamtam ka zo gida ka turke ka ta bata abinci in lokaci ka tashi ka sa wuka ka yanka ka ci nama amma in ka kamo ta ka sa ta gaba ka ce to je mu tafi ka kamo barewa sai ka ce shiga gaba mu tafi aiki ya cimma ba ka karatu yake ba a rubuta shi shi yasa al-imam shafi'i littafi sunansa taqyidul ilm a'a eh, imam shafi littafin sunansa jima'ul ilm taqidul ilm na al-khatib al-baghdadi ne duk muna da su a maktabatun sahaba a kwalejin hadisi ta madina in ka je shekaran fari da zuwan ka su an littafin da za a fara in ka bismillah da su taqidul ilm da jima'ul ilm da fatul bari da nailul autar da al-muharrar na ibn Abdulhadi da dai wasu littafai da ana ganin ba ka zama mutakhassas a hadisi sai ka fara da su da alkifaya na khatib al-baghdadi qala ilmuha inda rabbi fi kitabin yace sanin al'amarin su na wurin ubangiji na rubuce a cikin littafi kamar da lace wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin Allahu akbar duk abin da suka aikata yana cikin littafin record daɗa littafai ne irin masu takaddu littafai ne soft irin wannan tun da yanzu mu mun san soft copy na bayani ga yana cikin kyamara me kuke ce mashi memory ne ashe kwakwalwar mu baki na memory ne Allah Allah ya sa mana wannan muke ta rikodin abubuwan sai ka tuna abin da wuce shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin nan take Allah ya ce fi zubur yana cikin takardu yana cikin littafai wa kullu saghirin wa kabirin mustaqim da babban abu da karami ba wanda ba a rubuta ba kowane rubutacce ne don a koya maka kai ma ka yi rubutu allah ya ji kan mahaifina ji kan mahaifanku kowa ni kan ɗauko takardunsa in rubuta duk da ruwan sama kai sai ya rubuta a yau mun samu a yau ranar kaza ga watan kaza 1941 mun samu ruwan sama gari ya yi sanyi mun ni'imtu mun gode allah wallahi komai aka yi kullu saghirin wa kabirin mai amfanin ka da raya yana da kyau ka rubuta shi don ubangiji ya koya maka kullu sagirin wa kabirin mustafa wasu su ma yanzu wasu mu ma yanzu aka ba su da dayari da in ka ce me yayi daga daga muharram zuwa ramadan bai ba sani bai da record to don me ake yin dayari yawiyat shine dayari ka je kasuwa kofar gabas kofar shehu shagari za ka ga ana sai da dayari ka sayo na bana ka fara daga yau 26 ga ramadan ka ce yau mun halarci wurin tafsiri malam masir ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ina da su da yawa na shekaru 30 ashirin bayan yanzu haka kuma ina karuwa da su Allah ya sani wani lokaci ma kawai don buƙatar jin daɗi da sakiya sai in ɗauko in yi kwanci ina ina karantawa wani wurin in yi dariya wani wurin in ji takaici wani wurin in ce kai Allah mun gode maka akwai wata matsala da na taɓa shiga 1414 a makka ta sani zirga-zirgan jirgi zuwa jidda mayawa ta goma sha wani abu ban samu jirgi ba har na suka ƙare to a ranar da na yi rubuta wannan maganar ƙasa take ta wal'ana lam ya buka indi wala riyalun wahid wala haula wala quwwata illa billah <laughs> da dole da na karanta karanta sai in bushe da dariya al'ana lam yabqa indi wala riyalun wahid yau koriyar guda ba ni da shi wala haula wala quwwata illa billah to inda ba ku labarin sai kun yi dariya ta da yawa ba daɗi amma haka Allah ya fitar da ni akwai wani dan uwa Bashir Allah ya gafarta masa ba mu fi watanni da haɗuwa da shi bai rasu manajan bankin NUB ne a lokacin a Kaduna to shi Allah ya haɗa mu da shi ya kawo mana warwarewar matsala da ni da wani dan uwa nasiru ayola da ila zai ga karatun nan zai tuna da shi dan uwa malam nasiru yana can shi yana ba da yana tafsirin qur'ani yola tare muke da shi muka yi kwanuka a airport shike sai muna abinci shike ba mai sisin kwabo ne shi haka har Allah ya kawo mu Kano muka saukato daga Kano muka fara samun warwarewa ba zan manta ba shekaran ne aka yi rikicin jintuwa Ahmad Gumi Dr. Ahmad ya ce mani malam masu na baka sharan karka je Najeriya domin ana cikin tashin hankali na ce wallahi ko airport ɗin kano ke ci da wuta sai na tafi gida <laughs> saboda ni na san halin da nake ciki da irin waɗannan abubuwa ana rubuta su watakila wani ya karu da wasu darussa da ka samu watakila kai kanka ya tuna maka ka gode ma Allah da haka ba wai ilimi kawai ba tarihi ma rubuta shi ake tarihin ka rubuta shi kake da tarihin abubuwan da ke gudana kuma da yawa abubuwan da ke suka cewa don ba a rubuta su mu musamman kasar hausa sarki musulmi bello cikin fakul mai so ya mana shaidan cewa mu rubutu ya ce ba a rubuta tarihi ya ce malamai da yawa sun ɓace sunansu kawai aka sani ba san komai game da su ba don ba a rubuta komai game da su ba shi yasa yana da kyau mu zamo masu yawan yin rubutu قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى yace ilimin abin da ya gabata da mutanen baya da inda Allah zai sa su ta ko aljanna wanda yana cikin littafi Allah ya rubuta shi la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya batun kai sannan baya mantuwa alladhi ja'al lakum al-ardha mahadan shine ubangijin da ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa wa salaka lakum fiha subulan na biyu ya fitar muku da hanyoyi na zuwa garuruwa da kasashe da ƙauyuka wa anzala minas sama'i ma'an na uku ya saukar muku ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai Allah ya karbe magana ce sai mu ubangiji kenan muka fitar da simfi-simfi na tsire iri-iri da abinci wanda kuke amfani da shi don haka ubangiji yana ba ku umarni kuluwar luwar maku ku ci abinci ku yi kiwon dabbobinku inna fi zalika ayatin li ulil nuha hakika a cikin wannan akwai wa'azi da ayoyi ga masu hankula minha khalaqnakum daga ƙasa muka halicce ku wa fiha nu'idukum a cikin ta zamu mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma da gare ta ne karo na gaba zamu fidda ku bayan kun mutu Allah ka tare mu muna musulmi ka rayar da mu cikin musulunci kai mana albarka wayannan yan kwanuka da awanni da da suka rage mana cikin Ramadan Allah ka sa mana cikin da za samu rabo da gafara a cikin su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك